yanzu haka a jihar adamawa tuni fa ka fara musayar kalamai game da batun murabus da rahotanni ke cewa shugaban jam'iyyar pdp ba manga tukur yi. domin yayin da masu adawa da ba manga ke nuna jin daɗinsu da amincewa ya aji mukamin nasa su koyan bangaren ba mangan na fa ganin ba haka lamarin yake ba mr pepe lesha da ke zama sakataren jam'iyyar pdp bangaren suku gama da ke jayayya da bangaren ba mangan ya ce allah raka taki gona gaskiya ne ai mu muna celebration amma kuma ai muna yabon shi ne ko ta da bol mu ka kai da ka je sashi na 46 karamin sashi na uku ana cewa ai ko da an fashi vote of no confidence sai an je national convention kaga yanzu ya huta ci party irin wannan wahalan duka in yasa tafi nan kaga party za ta samu za ta yi moving forward ai crisis na party na an fara shi ne a nan adamawa kuma mun faɗa muka ce in ba a yi gyara na adama nan ba zai shafi kasa gaba ɗaya abinda muka faɗa kuma ya zo ne ya shafi kasa gaba ɗaya amma an gode Allah tunda ya gane da kan yace shi ya bari domin ku ai gyara shikenan to sai dai kuma ga yan bangaren ba mangan irin su barista Eti Shehu da ke zama sakataren jam'iyyar a jihar Adamawa na fa musan tabbatun cewa shugaban jam'iyyar ya masa hauka daga sa a yanzu da muke magana da gaskiyar magana shine har yanzu karfe tara da minti ashirin da hudu na daren nan saman ne shugaban jam'iyya na pdp a najeriya kuma in har ba manga ko da daga baya ya zo ya mika takardar murabus eh, ba zai bani mamaki ba abin da ya sa kuma ba zai bani mamaki ba saboda so da yawa ni kan masani sani cewa ya so ya bari mutane suke danne shi su ce a'a shi dai yace in dai har ba za a yi adalci a jam'iyya ba ga ba shugabancin jam'iyya don a shekarun shi bai ga abin da zai hana shi don yana shugaban jam'iyya wani ya zo ya ce sai a yi abin da ake so ba sai dai a bi ka'idan da doka yake a yanzu kuma da muke magana da kan har gobe ina gani ban san abin da gobe zai yi ba amma a yanzu haka nan har yanzu yanzu dai an zura ido a gaida za ta kaya yayin da sanatoci goma sha bakwai da aka zaba a jam'iyyar pdp ke shirin komawa jam'iyyar adawa ta apc bayan da gwamnani da 'yan majalisar wakilai suka koma sanata bindo umaru jibrila da ke wakiltar adama ta arewa a majalisar dattawan kasar ya ce za su sauya shekar ne da zarar majalisa ta koma bakin aiki kusan mun riga mun gama domin a ka mu goma sha bakwai ne kuma in allah ya da muna dawowa ba tare da bata lokaci ba za mu eh, canza shiga me yasa ku canza shiga za ku ba jam'iyyar ku ta da ta PDP me yasa ku canza to ka san wannan ko ina sama ko yaro garme ya gaji da PDP ah, zalunci da rashin adalcin da ake nunawa ma manyan mu ah, gaskiya abun ya yawa ba gaskiya a ciki kuma dama democracy in wannan ya maka ka zauna wannan bai ma baka canja so shi yasa mu ma za mu bi manyan mu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya